Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar marhabin a cikin shirin na yau Laraba 6 daga watan Abril na 2022. A cikin shirin za ku ji falar da ke cikin sallolin nafila a wannan wata na Ramadan. Kula da matsalar tsaro shine batun da aka mai da hankali a kansa a yayin wani shiri na waye kan da kungiyar Rifa da ta gudanar a Tsibiri ta jihar Maradi. a rahoton musamman na yau muna ɗauke da bayani a game da dalilan tsadar farashin kayayyakin masarufi watan ramadan wata ne da musulmi suka dauka tamkar watan da ake yawaita nafiloli a cikinsa wannan kuwa domin shafe zunuban da suka aikata a game da haka ustaz haladu yahaya ya yi tuni akan darajojin salolin nafila kamar tarawihi sallar tarawi ba tilas ba ne sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bisa nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an musulmi ya tsaya haikan ga aiwata nafiloli zai zayyana sunansa mala'ikar rama za ta tashi ta rubuta sunan shi a cikin halayen ibada sallah ita ce farko an ta zo daidai alhamdulillahi idan kuma ba haka ayyukan ba za a diba wajen nafilolin da mutum ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da sallar dare duk wanda yake sallah cikin nutsuwar ibada da sa ran samun ladar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai mashi yafuwar zunubansa kuma wanda ya yi sallar tirawi bayan imam har aka kare. to tamkar ya yi sallah ne tsawon dukkan shekara. Tun wasu 'yan kwanaki mazauna birnin Tawa ke wasukantar matsalar ruwa mai tsafta. Mutanen angoni da dama na birnin dole sai sun yi kwanan dare ko kuma sun shi rijiyoyi domin samun ruwan. Ga ƙarin bayani a fasarar rahoton Abdullahi Ausuk. birnin tawa mazamna garin na fuskantar matsalar samun ruwan sha a wanga lokacin zahi yanayi da mabukata ke kokawa da shi a wanga lokacin azumi. Birnin tawa akwai problem ruwa sai su yi kwana hudu kwana biyar ba ruwa magabata su tashi shawo kan wannan matsala sai mun jijibi jarnuka mu tebe da ruwa. Wunin jiya wajen karhe takwas har zuwa wajen karhe shida da rabi babu ruwa lokaci sai ka ta har wani anguwa neman ruwa wasu ma sai sun kwana ba su da ruwa wasu kuma karhe biyu karhe uku ku suke samu. A cewar Hassan Ababale, daraktan jiha na kamfanin gidan ruwa wannan cire-ciren ruwan na afkuwa ne dangance da yawaitar cirewar lantarki. Tun farkon lokacin zafi kafin ma azumi karfin wutar lantarki ba ya da kyau sosai muna amfani da janareton kambaci amma abin bakin ciki muna cikin lokaci na zafi. Janareton ana iya amfani da shi awa guda zuwa sa'o'i uku amma idan tana ɗaukar lokaci to nan wata matsala ce ta daban. Ana iya yin wani bangare ya samu ruwa sannan bangaren ya samu ruwa na wani lokaci. kenan sai dai mabukata su ɗau dangana kamin a samu kyakkyawar adadin makamashin lantarki. A cikin tsarin tabbatar da tsaro a ƙasa da kuma yaƙi da ta'addanci jami'an tsaro na Nijar sun kaddamar da wasu samame daga 26 ga watan Mars zuwa biyu ga watan april na 2022 a jihohin Difa, Tawa da Tilibiri. A wata sanarwa da aka wallafa jiya sun sanar da cewa sun hallaka mayakan kungiyoyin 'yan ta'adda 36 suka kama wasu 18 tare da motoci da makamai da kuma waɗansu kayayyaki majiyar ta sanar da cewa jami'an tsaron na nijar na gudanar da ayyukan kawo tallafi ga al'ummomin da yankunan da aikin sojan ya shafa a ranar litinin da ta gabata kungiyar repa da ta shirya wani kamfen wayar da kai akan mutunta hakkin bil'adama da kuma dokar kasa da kasa ta jin kai a tsibiri gobir a jihar maradi an haɗa jami'an tsaro da mazauna garin inda aka wayar da kansu a game da kula da matsalar tsaro domin ganin an samu yarda da juna tsakanin bangarorin biyu kamar yadda shugaban kungiyar abdullahi saidu ya bayyana a hirashi da muhammad mamman Nous comprenons l'importance et les enjeux du respect des droits humains et du droit. Mun fahimci muhimmanci da kalubale hakokin dan adam da dokar jin kai ta kasa da kasa a yaki da matsalar tsaro a matsayin dalili da ke iya karfafa alakar yarda tsakanin al'umma da jama'an tsaro domin yin la'akari da batun hakkin dan adam zai kai jama'an tsaro su gujewa wuce gona da iri. Ku duba ku ga idan a cikin tsarin yaki da matsalar tsaro al'ummar da ke jiran jama'an tsaro su kare ta wani lokaci daga labari maras tushe sai jama'an tsaro su farma waɗanda ba su ji ba su gani ba. Wannan wannan na iya zama wani shinge tsakanin al'umma da jami'an tsaro a ƙarshe kuma zai kawo cikas ga alakar da ke tsakanin su alhali yau batun neman zaman lafiya batu ne da ya shafi kowa da farko kuma al'umma farar hula da ya waje ba a saka su cikin tahiyar a yi aiki da ra'ayoyinsu ofishin ministan shari'a na nijar a ƙarshen watan mars ya sanar da cewa za a ɗauki sabbin matakai domin sauƙaƙa yanayin tsare masu laifuka musamman a gidan kasan kutukale wannan matakin ya zo ne bayan da aka ja hankalin ofishin ministan akan wasu halaye na takurawa da kuma keta hakkin dan adam na mutanen da ke cikin kaso kamar yadda sakatare janar na ofishin ministan shari'a ibrahim jean etienne ya bayyana tun yadda ɗan lokaci muna ta samun ƙorafe-ƙorafe game da batun gidan kason kutukale inda ake samun matsalolin rashin kulawa da kuma tauye hakkin ɗan adam da aka labarta mana tawagar kula da 'yan kaso ta je domin gani da ido halin da 'yan kaso suke ciki a cikin wannan gidan yari kuma bisa tushen abin da ta gani an gabatar da shawarin samun mafita domin kawo sauƙi ga yanayin kaso na can da tawagar ta yi tare da yardar jami'in kula da harkokin harkokin shari'a da kuma hukumar gidan kaso yin ɗauki matakan kawo sauƙi na zaman kaso su ne musamman ma izinin samun ziyarar dangi izinin kawo abinci da magunguna da kuma kyautata halin zaman rayuwa da na abincin 'yan kaso da ke wannan gidan yari. an samu mutane masu alamun kamuwa da cutar dusa a watan mars a asibitocin gundumar yamai ta uku in ji shugaban likitocin gundumar tare da cewa lamarin ba mai ban tsoro ba ne duk da haka an ɗauki matakan dakile cutar domin kaucewa abkuwar annoba. Dr. Habu Abdulrahman ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Yawancin masu dusa da aka samu a bangaren shiya ta uku su ne kananan yara da 'yan samari da ke iyar cewa suke dauke da alamomin cutar kuma masu alamar cutar sun kasu tsakanin mako na biyar da mako na goma sha ɗaya har cikin watan maris lokaci ne da aka sani na bulwar irin waɗannan cututtuka dalilin kenan muka lura da karuwar masu alamar cutar amma zuwa yanzu ba iyar kawo zancen annoba a bangaren likitar domin gaskiya masu alamar cutar ne kuma an tura da samfurin ɗakunan bincike inda sakamakon farko da ke fitowa ba su kawo batun dusa ba. Amma duk da haka muna ci gaba da sanya ido akai-akai kuma mun kafa wani tsarin sa ido a bangaren likita. A gaya an soma wani shirin sayar da abinci a farashi marahusa a makon da ya gabata a ƙauyukan kwate-kwate da Malgoro. wannan shiri na cikin tsarin wato gwamnati na tallafawa mutane masu karamin karfi in shi asimu a barshi prefen gundumar a zantawar shi da fadal alu Wannan sai da cimakar da farashi mai rangwame na bana na da wani yanayi na takamaimai saboda an ba mu umarni na haikan da shugaban ƙasa da kansa ya bayar cewa da wannan abincin ya zanga iyalai masu rauni za a saida shi. Wa'anda ba su da na yau bale na gobe su ne ake son taimakawa. Mun kafa kwamiti kwamiti cikin kwamin kwamin da za su sai da cimakar tare da tallafin jami'an tsaro don a yi saidawar cikin haske. Za mu taka tsantsan don saidawar nan a yi ta cikin hanya da aka shimfiɗa. Mun ɗau dukkan matakan da suka wajaba don hana wa'anda za su so don su yi wata maja-maja a wurin za mu damƙe su kuma su gamu da ƙarfin iko. Nan gaba za a yi rabon cimaka kyauta to nan ma maras hali na haika za su amfana da shi. Matakin sassauta haraji akan wasu kayayyakin abinci da gwamnati ta ɗauka a ran 19 ga watan Mars a Yamai bai tabbata ba har yanzu a cewar sakatare janar na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki na nishar wanda matakin na cikin tsarin yaƙi da hauhawar farashin kayayyakin masarufi shebu cambiano ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani ya da kin Akwai wasu kaya da ba su shigo ba, lalle kam akwai wasu kayayyakin da suka samu sassaucin haraji kamar man dafuwa, sukari da garin alkama. Wannan kayan na da karanci a yanzu, don a yanzu haka ma muna da kwantena-kwantena cikin jiragen ruwa da ke can bakin gabar teku musamman ta kwatunu. Kenan ko an kayan ba su shigo ba, ba za su samu sassaucin harajin ba. Don ko sassaucin harajin kayan da ke kan korida ko kuma waɗanda suka shigo bakin gate ɗin ruwan daga bakin ranar da aka kayyade aiwatawar. Amma kayan da can dama suna nan matakin bai shafe su ba. tasirin su kuma bai da wani auni sosai. Amma saɓanin hakan tunda akwai gasar kasuwa da ke nan nan da can ana samun wasu kayayyaki da farashin su suke sassauta misali in kuka ɗau farashin masara ya sauka maimakon jika 32 yau a jika 25 yake yanzu kuma sai rahoton namu na musamman rikice-rikice daban-daban na duniya da na yankuna haɗe da rashin kyawun damana na shekarar 2021 sun yi tasiri akan tattalin arzikin nishar hawar farashin cimaka na kuntatawa gidaje a fannin kashe-kashen kuɗi tare kuma da na ingancin ciyarwa kamar yadda shugaban kungiyar kare hakkin mabukata muhammad nori ya yi wa muktar hamadu karin haske Batun tsadar kayayyaki da aka fi bukata babban batu ne, amma duk da haka an ɗauki matakai ko ya kamata a ɗauki matakai domin a samu rage kaifin wannan tsadar rayuwa ga al'umma. Kuma ina ganin shine gwamnati ta yi ina kawo sassaucin haraji kan wasu kaya musamman ma abin da ya shafi man girki, garin alkama da suga. Bai isa ba amma kun bayar da wani muhimmanci ta fuskar raguwa. Amma muna ganin zai kawo tasiri nan da ɗan lokaci kan farashin kayayyaki cikin kasuwanni haka kuma zai kafa wani yanayin samun kayayyaki cikin kasuwanni da kuma daidaituwar farashi menene makasudin hawa-hawan farashin kayayyaki a nan ƙasar niger Yau da kusan shekara guda ko biyu akwai matakin kasashe biyu da suke shigo mana da wasu kayan abinci su ne Benin da Burkina Faso da suka hana fito da wasu cimaka daga su, kamar masara, hatsi da sauran cimaka zuwa kasashen imuwa. Damuna bata ba da sakamako mai kyau ba abin bakin ciki. Akwai karancin abinci da kenan kusan kashi 34 zuwa 35 cikin 100. Komi ya gaggauta farashin kayayyaki ya ƙara sama cikin mamaki. amma kuma muna fatan za a samu sauyi mai kyau. Shin ko cutar coronavirus ita ma ta azana ta nau'i a kan tsadar kaya? biyasir covid sosai sosai cutar covid ta kawo tasiri idan ba manta ba akwai batun yancin shige da fice matsala ce babba gaskiya covid ta kawo illa sosai za a ce ma ita ce tushen farko ta tsadar rayuwa shin ko ana iya danganta tsadar da yakin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine For certain produce, Game da wasu kayayyaki haka ne idan aka ɗauki garin alkama, yan alkama daga Ukraine da Rasha ne. Ya kawo tasiri sosai ga shigo da waɗannan kayayyaki cikin mu kuma yana kawo jinkiri ga buƙatar duniya. Rumbun duniya ne da ya kama da wuta kenan. Tasirin akwai shi. A matsayin ku na kungiya mai fafuskar kare 'yancin mabukata, wani gani kuke dangance da karfin saya na talaka kai har ma na ma'aikaci? Karfin aljihun al'umma na da nasaba sosai ganin cewa albarkatu ba su karu ba alhali kudin kayayyaki ya karu. Nan gwamnati ce za ta sa baki domin ganin wace hanya za a dauka ko a kara albashin ma'aikata ko kuma a kafa wani yanayin tallafin gwamnati. Madala masu aure ƙarshen shirin kenan na maricin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Rakiya albishirinki. Goro Hauwa. Shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar nijar ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin airtel kai hawa na gode lamba uku uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.